da aikinsu da suke aikatawa. لا fi mu'minin illa wala zimma, wa واولئك هم المعتدون ba sa duban Allah ko kusanci ko alkawari dangane da mumini saboda abin da suke kai na gaba suna ƙetare iyakokin Allah saboda abin da suka